batun gyaran muhalli a yankin na ogonide sashen kula da muhalli na majalisar ɗinkin duniya ne bayan wani bincike da ya gudanar kan gurɓata muhalli ya umarci lalle a yi wannan gyara kamfanin man shell dai da aka tabbatar cewa shine umul haba'isar gurɓata muhalli ya halarci taron inda kuma kamfanin ya tabbatar da cewar zai taka rawa matuƙa wajen gudanar da aikin bayan dai jawabai na mutane daban-daban 'yan asalin yankin na ogoni da suka yi tsokaci kan muhimmancin wannan rana ministan ma'aikatan muhalli ta ƙasa hajiya amina muhammad ta gabatar da jawabinta a wurin ƙaddamarwa sanarwar kamar haka. I believe that we can do this. And my commitment to you today, the people of Ogoniland, is that we have our first step in proving that the President has kept a promise and he will implement the cleanup as recommended in the UNEP report. Ta ce ina da yakinin cewar za mu iya kuma ina son in tabbatar muku da alkawalin da muka ɗauka zai cika shugaban ƙasa muhammadu buhari ya rike wannan alkawali domin za a fara aiki gadan-gadan daga yau don gyaran wannan muhalli naku mun ma yi amfani da rahoton da sashen muhalli na majalisar ɗinkin duniya ya umurta yayin da yake mai da jawabi mataimakin shugaban ƙasar najeriya farfesa yemi osibanjo ya ce ya zo ne wannan taro da saƙon shugaban ƙasa muhammadu buhari kuma ga abin da yake cewa The people of Ogoniland continue to suffer from pollution of air, land, and water. And the cause of our presidential campaign, we made an unscheduled stop in Ogoniland. ya ce al'ummomin ogoni sun daɗe cikin gurɓatan muhallinsu da kuma gurɓatar iska da kuma kamun kifi sai dai yayin yakin neman zaɓe mun yi alkawalin wannan gyara na muhalli yau muna cikin ogoni yankin niger delta domin cika wannan alkawali aikin kuma na bukatar sauya halaye daga kamfunan ayyukan haƙar mai aikin kuma na bukatar sauya halaye daga kamfunan mai kan kula da muhalli today we are in obonila and the heart of the niger delta to fulfill our promise to you and to bring justice and succor to our people a wurin taron dai na yi kitibis da sanata bukar abba ibrahim tsohon gwamnan jihar yobe kuma ga abin da yake cewa eto eh wannan abu ne taron da ya yi kyau don kuwa an dade ana so share ruwan kogi da sauran wurare na ita delta wanda tun 1957 muke hangen abin eh, mai daga can kuma yanzu ruwansu da landinsu gaba da mai ya bata shi lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya Yiwacin ne Allah ya kasa, suke da dukiyan man fetur da take kasa. Sannan sinadarin karfe akwai shigun zuba ƙarya. kai mun samu domin tarbiya da haɗin kai goyon bayan Najeriya. Sartau na Bello ta bawa balewa maganjiya. Na zo kuya, walawan sanmu na ƙoƙari baya. Da haɗin ƙasar nan yau ta zama